الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bukata ثبت الله صلاة salatu ci shiga mutum zai tabbata a Nabi sallallahu alaihi wa في dinan na 2012 ke tune yawa ga iliki ya doji na siya na ji makanta shi ya ji doji sai so makanta ya abun nan amma yana mai wa da ya zo tabbacin da na gaji fitina ko fitina bane wa destruction ya wa corruption ya gaba ẹ̀gbọ́n tí ó ci àwọn ìlàáfí mùsùlùmí náà ìmọ̀ kejì ẹ̀gbọ́n tí ó ci ni makanta na ya gama fari na majina na ganin gayi littafin garo tula shirita ala ahalin jihali wasu sassafa ya mukbil bin abdurrahman mukbil ibn hadi alwadi kuma da abdurrahman a yaman رحمه الله تعالى under the volume 1 book page 7 to 9 7 to 11 yana siya ne jigin makanta jini na siya wuce layewa wa ili ji goji kwari ji kina ile goro nan an ga an sahu ikhwani fillahi talabatan ilmi bi umuri mustaqara jigin makanta jini na shi ya ji mine ne ya ja wasu ci da lamari waje kan lamari wa ji na gidan nan la ya tafi un maqam li ha. me cike ga wuce ko ya ke ga wuce wa ya ga shi ba wannan banya banya nan kiz qad ulifat mu'allifat fi fadl al-ilm wa ahlihi fa sawhu bi ego na kan ta fi tarau ta ci fa da ilmi ya fa da mai ji mai ji ma ta wasiya da ga ne dare ne yamma fali al-ikhlas lillah da zaga a jiyan wuce wuce wuce su ce na lati na ga o ma o ma yin lali abu da la muhlisi na lagu din a jiya sa a jibu ta ya da ikhlasu ban su ci yawan aji ne wa fi sahi haini da sayil bukhari bin an umar ibn al-khattab an umar radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam inna mal a'mal binniyat ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ne ne inna mal kulli min ma nawa dan Wa dena nga la miyiuna, ka man kane ki yi jarrabu da ita wajen wara sori, sai yi jarrabu da ita wajen na suci na suci, kani kane ki yi jarrabu duniya da yau, su i buha, kani maza jinjira bai yi jarrabu da wani a wani wani haka yankyuwa ko yi ban yakin yana, ko yi ban yana da zai kai a wani wani, sai yi jarrabu da wani, sai yi jarrabu da wani. فلا يطلب العلم لشهادة ولا لأراد أخرى إذا هذا وإن وقع سنجاء سلا وقع كما تجي فوقع سيبوه قنيوما هذا جيكا سيبوه دفاروما هذا جيكا سيبوه لتيوما جيكا سو ewe kibo waje ilimi na amfani ma waje kuma gangani da ilimi ko gaji ne musulunci ya shaba ilimi na na su tila da wani da sada kafin zuma yawa bo wa mafi kyau ji tawadu na na duniya ya ne ka ce a sabru ala tafsilil ilmi wa muzakaratihi me jiji makanta wasu wasu kula kuruji mushu bakatu mushu wa katuza wa riayatihi mulayu da kasu wa siyanatihi mulaka kuwusa wa tablighihi mulaka kuwu zanuci wallahi shi tsari ne yake cikin yi da ke caji caji caji ke ji kasu wa da gwazon aja wa da gwani gwa wa da gwani ja wa da gwa lokacin ya amma yana lokacin ya قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من أي مثل يهدون بأمرنا لما صبروا يزال لي لا سيب شيء وذا جبا لما لي أبوا كلنا جينا يبقى إذا قال دون عجيب واجا كل سروي وفي فتيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال الصبر بيا يسوي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلي أسكيو وقال يا ابن أبي كثير لولده يا ابن أبي كثير يجي la yi tattawa ilmu bi rahati ya sai je kafin da naka gbaya sai je kafin da tsaya وقال أبلا بن عمر أبلا بن عمر كان كل طالب العلم يتخذ عليه من حديد يجي طالب بين لم كان ما بقى في في سبيل الله والله تالله يا يا na fi yi kufisuwa na fi yi gbawa jita fi yi shiwa a kanin ki ji wata ki yajo ko zama zo yi gina kanta yi ta ci ta kuwalla ta yi gina kanta su da tuci Ka Allah su ba na wata na ce shi lafiya gan yayi wallazi na amanu ya ne ga imani ji na in ta kuwalla ya ba su ci ce ya ji Allah ku furkana sai ki ga rikala da lamari ya ne wa dogo yan nage yan nage anan ko wangi ci nan da ko dede ci nan amma wada ka tu ji amma wada mi fiye na ja na ga saka tu wannan ji amfani malami shi da ilmu shay'an khairu min wa an law kajayuta kaga ilimi ji amfani garo ta gole mun kanta kai bane yi sunna ce ce wallahi tallahi jahili ga a yau zai tayi mikiya wannan ji ka tu da mi fiye gbana wa a da ta kai bane wannan ciwo sun zuciya da son rai وقال سبحانه وتعالى سكنت نجوم ya lazina amini ya nijar imani jina istakullaha ya suna yin su ya ci aminu bi rasulihi ya mela imani jiyan da ce bai fi cuni ya ci ku ci flani ne rahmati ya ji allakun nuran tamshu na bihi wani sun da kusa ci za su la ma ce fadi ya ce ne ya ce na da zana su ne ga an yi fani ga mai ciye wata kullaha ya suna yin su ci ya yi allimu kumulla ce ki a ilimi

kan gado shi fagen shi wa jiyo wa ni zu makanta ii kada na habul amali ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam adumuhu yatna ni sa sallam wa ganin ga yatne zabe mu kan dan nan babu wadi ujin go kuma feni ya guta feni hadisi guka feni sai ki ne wata juri ga di ga do ku ga rubba talibin sai ji makantan da ke dabo yi tawakkal zakka ne ne ga gina kana waye wala ki nauyin kofi an talabi din na mai ne bidiyo da wanda la ba wanda kika ci da wanda lubukan tabiya ade sai kibu ne shi sai jika tuna ma da jike a sha bici makanta tilawa abici eh a kan ne ni ajiwa dan ne tuma wa gangan wanda ci a gaskiya ne da yanzu na wajo bai a haja ku ka to su maji en to wayo ku ji awun ya jikin da zakwa fu wayo ta fu ta ko ku ji ayin mu yayi ji awun ya bugun wa ji kiyo ma bi ci maka da wallahi ga ga ku ji ni ni da ji da ina ji kiyo ga shi mu aw yatam ko ya gbene kan alayi fulu fi eji maka na jira bukatun wa abu rarrabi Allah wa anu kula abu imra'an عظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني فصار أبو هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنهم أبو هريرة miskini wo inda za a biya ndi a yi yi ya fi ya nan wajen mulazon da ne sai da katungu ba bi ne ka bura da mizai gero ya ga mini yan ba bi ya ni bisa kan da mun kwa dike fi kana wasu fiya ni bunu yaina la zuwa mudin dinari na wa 20 sana sufiya ibn yaina wajin mulazama gangani da a mudni dinari eh, ya shi fasara su wata nasu fi hadis ya a mudni dinari bai nufin su wale su yana iya zo zai toro yana ila ta ji kansu da mai ya wuce ya shi ko muhammad ibn jafar muhammad ibn jafar magun da la shi ko sana wanda bai shure to di kafin ya shi da ma ga zan gaji ko ya ni ko sabu kan ni da ke ni je mu ni je mu na majidediya وقال كتاب والحكم شادي في شوبة ويكون ذلك مع محبة الابن يجمع الحبيج يزغو جلوف يكاكو تبو يكاكو ما وجي وجو على شي تي في ولا شي جنسي ولا شي يونا يونا جالين ولا شي ندو جيجي فتو الكاري ba shi net likari bidiyani wani mabudi bidiyani shari'a nawawi bidiyani kazi na hari suku ga umajiyani di kazi kaza suku ga umajiyani a cikin di kazi bari ga umajiyani almajimu ga umajiyani almuguni ga umajiyani kike baka da rikici ban na rike ndoro ya ko no rike ya waje mahabbatu bi love ya ka wa ragabatu fihi wa mawdatu ragaba ko ju ne ka tunji wala kada wala kada ahsana man kala da na ga ganna da na ga ganna da wa wasahali li tankihil ulumi alazuli ni wasu gani ya ci wa tuli inati ke kulle na wuce ya shi wuce fe kakatu wuce fe taka wuce fe jiki wuce fe ji tsari ya katu shi nan wannan ka jabu wannan kwakiti jabu nan bai jabu un mafi wugan na wuya da ke ba gani da zagi nan ko kuma yin zagi na bai koro na wuɓa wuce zagi mafi gina kusa wuce mafi wugan nan wata mayu li zarban li hilli uwai cikin ahala wa asha min majamati lo awon ti kan ti ja awon ti kan o ti kan ti awon ti kun le fiti ti ne ja awon ti kun le fiti ga wasu ne yan tariru aklami ala awrakiha alkalan yau ne tuba ko kiki kiki ne ga ga kayan wajen da rate ni alkala ti ne. da suke shi lungayi ta mai laji kinu ta wani abin ma nan wa ikon yanzu ta wani laji kiyo wa su ahala nina dukati wani ushafi kuma su ga ga yanzu su duji labuza wa allazu min nakil fasati li dafiha nakri nakshi li alqi ramli ala awraqi Sarani, أراني بجا أبيته نوما ويبني هذا ذاك حكي àti tùsàrà ní dújà yìí ṣí pátá wọn èlé ilẹ̀ àwọn àrùkí kéjì lé wọ́n tẹ̀bí tòun náà mọ̀ mánà fẹ́ lílé ṣí fẹ́lá lílé wọ́n tẹ̀bí bá dàzá kàlẹ̀ àti ẹ̀tọ́ àgọ́sùmọ̀ oúnjẹ ọdún lẹ́gbẹ̀ẹ́ orí lámì ọ̀tún lẹ́tùnà lọ. lẹ́tùnà ti fi túlá ní ìta káṣí adéjì tẹ́ ṣe je wa lé gan àgọ́sà ní kágan ìkúrò náà. wọn àgán jo ìhìn àmáwá tí ìkúrò ìkúrò ìkúrò mọ́kànjọ́ wò káṣí àti ẹgbò virus. وشعبة بن الحجاج يقول في حديث شعبة بن الحجاج قال لو صح لي لكان حب لي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين دا والحديث نقاط ألسا ومسوجة زميوجي dukiyawi da ya juyi da zangi bayan shuba hadisi da na ga hadisi na madina wato makabawa makabawa yau wanda ya su maka a gaza na gugu na madina budon kudeci madina daga zana a gubi nan iraq da sabu na daga iraq mun wasu da ya ba hadisin na bo hadisin mutum da ke rigiya kun ta zuwa mutum ya zane na wuce ta ce ta hadisin da ya hadisin na ta zuga suna mutu ga yin doro abu hadisin ni bo sun jije ni koronan su yaga memore mun ba hadisin an da cin man iya da kamiya mun fa hasu ne ni na da jika insha Allah ta'ala mun wa jika nan ma yaluwa haza nana wai ya so ka ayya kwari da gimi ka mai jiwo wasu ci bilisi ma bi kuci bi ulama ina almutakajjimi na an muhimmanci la ta ta yan manyan mafariji musu yi ma ta kusa ce kuci musu kanin sai bukari da musu wanda sun da harba ya kan musulunci ahmad bin musulunci ma muhammadi wa zai lamin kuci ulama ina rai mummullah kalai sana wa allah ta sa min kuci ali sunci mutane mutaki ne na ganna wa wa wa da biyan saniyali ta ta yan alusunan ne ke na a, a'a wa hakaza wace haka bai man an so huka bi takafus da specialization no ye general yoga ji katu waji kuranu waji hadisi waji fikihu waji nawu waji surufu waji balaga waji na waji na waji na waji alima kullu nasin mashrabahu waga ga ye mi ba ni tun so me le tin aji ba ni e wa ganan is qur'ani tafsiri concentrate fully ko Qur'an da tafsirin ne tafsir na to sai ya wai ko shi ne gwa ji jo ta waka to lo ji ko o so ti o lo ji ko lo ji ba haro gu ba ba o ta su so da wuce do gale a mi di ene de me ga me ne da su min na iya gane kiyo no problem yau ko shuruwa hadisi ta kita tuji ajiza wuji atrafu ji ma'ajimu ji sunan ji sai o sai gudu waje cewa mun ya yi hadisi tuni ya ji haji da lana tuni ji da wani ne ji fi rayu wani wa kuma ci yawa ji bayanin wajen jiri na lukana wa da jaja na ba ta ne yugo ku da na wale ci ko to ga mun shi ne mele ga ne mele da na ta kana wani ya kida no problem mutu ba kida ku shiru ku ji to mutu nuri ne ga ji haji za wuce ne ka kaza ku ku shiru ku ku ne ni laliji to ku ji alama ka ni sai kan ni sai da wuza yọkùnkùn yẹn mọ́nà àti ọ̀nà kẹ̀díjì pátá wújì dọ̀rọ̀ fún ìdíjọ́ ọ̀sẹ̀ fún ìdíjọ́ àti náírà náà mọ́nà mẹ́jọ ọ̀lẹ́ ní sọ́kà sai da fún sai da lọ́sọ́kù fẹ́ẹ̀dà wàhálà fẹ́ẹ̀dà gáàgù fẹ́ẹ̀dà jíkà fẹ́ẹ̀dà jíkà lọ́wọ́ alẹ́ ògájẹ mùsùlùmí ṣùgbọ́n fún ní wucin àmọ́ ilé ìdíjọ́ ṣiṣẹ́ zara mọ́tàr káàlì káàtì wọn ta àbọ̀ tí àwọn gba alájẹ mọ́yàn. wàánu zai ba allah wàánu kọ́lá كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فلا قطع أن يدركني إذا سجعني صلى الله عليه وسلم على خير ما دي تدو بيتين شر يقول من يسجع الشر وانت بيعدي ما هذا كان الحاكم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وجي شيء وجي تبت واجه كاتي صحابه ابن مسعود وقاس ساجي القرآن أبو موسى لا شعري وقاس ساجي القرآن abu laira shi specialization ya ji kiyo hadisi khalid ibn walid ji specialization ya ji ku ekugu zai dubu sabiti ji ya ji kiyo ilimi ya guji eh ngole a cikin zamani a nan specialization wuce mun dago àwọn ilé ìrìn kàtí da bẹ̀síra àwọn tó a ṣàṣẹ́ ilé tó ṣe fún wa ẹlá bí wọ́n rèé lítà tí tó wẹ̀ lè jẹun wọ̀nà ọmọ ilé mo fẹ́ jù wọ́n ní kéde àwọn láàchí wọn wanda sai ji a wa wani tudi madina ba biya gaskiya zanna ga manya kuri a sai ji zai numa kaba da ya sai zai numa kan ga mutum ta ba jiya goyi ya ni wa tahli ala al-izyadi min al-ilmi sai yawm ji kokoro so je ilimi fundo kan ai dai gide a shi sai ai عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار هذا نظيم خاص يجري من ذاك الجنة كان وجوه البركة هو موياني نحن هم بابيديون da na tafiya yawancin wufi ko guro ce shi ke yi nan ورجل أتاه الله هذا الكتاب الذي أنت تحدثنا الآن مسلم يعني القرآن مسلم يعني دين مسلم فهو يقوم بيانا الليل وأنا أنا نهار kalli kiyamun laili ya shi mai kyan lunza shi yi di mai lokacin gangani yi ma ku yi kini gangani da tulobi wal Allahu azza wa jalla fi kitabil karim sai ce ga kitabi wo bi nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilma zakati bi ilmi Wai ya hani su'alin inci kai bi ma'alim ya zamu su ji kokarin wunduwa amfani ya nuna kuma gani bi shaili nuna فقد قال الله سبحانه وتعالى مثل لكم جمع مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ومثل الحمار يحمل أصحابه kusan kusan da ya shi dai ne ya mulki gani biya kyau a gaza da kici a gaci ta gina har ta fi kusa zuma mace amfani yana ta zuma mai lida zan zanen waka ta ji ka to majewa amfaniya kuɗi da wuce sai waka nabi sa sallam yasta'izu billahi min ilmin la yanfa ani sa sallam ma bi sai da bi ilmi ne dukkan nan amfani ani da gutuci wasiya gutuci re an sahu ka bi tawadu bi tawadu lillahi wa takabbur yabe ki mu fuka biya ce na سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض من آيام كتب جبت كتب اللغة بجير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها لآية آية إيمان بها وإن يروا سبيل رشدي لا يتجدون سبيلا يقول بورودا تشينا لاجي باونا على متوا وإن يروا سبيل الغي يتجدون سبيلا مغالي يقول كم بها كمتو وتويد اللغة ودائما تشركها وبديا لغة سنة لغة ودائما تبديا وعقيدة يعني سنة اللغة دام تو عقيدة خوارجي وعقيدة سنة اللغة دام تو عقيدة مرجي أجي والله تالله خاتوة دا نجي هنفنيا كوبي كوبي إذا جي كينا نجي خاتونا ويبوتيكا ويليغو وبوجي كسوكوا على لوالي جنة نجي خاتونا نجي ربدا مسلم شبوا لكي يلي ينوري wallahi tallahi zan ga ce maka alkurani ba amma bai ba ku zan ga cewa ga wayi shi da yi wallahi wallahi zan mutu na ta kawo su salata tare, amma zan mutu ga ta kafiri ba za shi wa ga akhrajina lam da ta min na duka lima min na ta kanu ga na la ki wa ku ya ta halu su da kaji no wa ba da yin masu kai nore ko mu tin yele yin no su yo zore ji maka su da ya wallahi ba ne za je yi kana sai da ita bidi kawai ba ne za ga le ga waje ku kari da kana sai da ita bidi ko kari da waje ke fo abdul karim al kufir nan ka garu ni ko su wuli o tan fo ne ni ba ya wuce shigan ba fatul bari 70 times kaji makarantar su kaji maka fatul bari ga 70 times so ga fatul farin goya gawa ga su su dari nan mai ni ni ne kiwo ni ni ta su kama be shuru na yuji kiran wata ne wani mi ga wuce nan daga mun da mi kawai ya shi mi ji gani su waye shi ya gane mi gwanin da nare ya gane ya ma hake ya bana wani kiyo wai rizin shi timi da na ji mun da garo mi alhudu da gangaye gazan wasu a ce kwasi gan ke yi to wa lu wa wa simple wa gan simple zan da ke lawan rai ko ji ya ko da mun ga mi kici wa ga ka subhanallah bi amdi subhanallah lazim wa zo ne wa ku fanye ka ji ka ji kana an ne ti ba wa ma ke junga ga ji no ya she ku ne bun ka bun ba ji ga mun ya dan da ci dan da ci ake dan da ci mashi wala ba ne ba ga sai min bun ji ya ji lalace eh eh ga eh, rikici dan ki yana yin nore wallahi mun dadiya kama mun

gizon amma waje ne ce ba jiki a ba da ilimi wasu yan gutu an kire shukri ulama lalzi na tafata minhum sai je goya man na joji amfani kafin wannan wadda a ilahum ba mafi ba duwaya wata rafin walayhim ba mafi koya da rawa abu da fi sunan yana biyu rajin sarabiyar lawa ne Ali na bi sun laminuwa ni za su ingila e ya shukuru nuna a mana ya shukuru nuna zane ajiyabu ya zama zane wani ajiyabu ya kushe cakula. Ibi biyar jinbata cikin ji'anbu ya kyau. Mun amun nga ke ne ga mun kaya aci ya yi tun mun zikibo bi cikin shiru mun. Alibudu, zai yi wuti abaci. An kalil bi ta Ko ku bi ulama aiki, ko ku bi yan bidiya shi wa motsi ya ce litafi yan bidiya shi wa motsi ya ce nan da bijo motsi ya gani da litafi yan mun di ji ya Allah subhanahu wa ta'ala kulli ba so ko lafi ga wata bi sabila man ana bainayya an ce ko da jira la za ga je ko ni ce cina annabi sallallahu alaihi wasallam ga akhofu ma khafa ala ummati munafiqun alimun lisan wannan me su da ya lu mun jinala wuciyo munafiki ne je ilimiya ya gana بل الله عز وجل يقول سيدنا أتنظر يا الذين آمنوا يا نجاي إيمان جنا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لكن دول جيزة وعنجي من يا الأحبار يا الرهبان بمعنى ما يهودي ما ينسى يجب في هذا عن يمين جمانه ويصدون عن سبيل الله أما يبقى ذلك يكون تيتي لغا وسيرة وكتشي alhinsu ala mujalasatu salihin wa alim fadli sai da da ya ga kiki sai da kibin ga kiki ya ga batan wa fa kun ga batan wa fa wala cibici wa jo gyara kun ga cibici wa jo gyara kun ga fiki wa gawu kun ga ku fiki wa gawu ake wa ne ga jama'a ni lokaci ya dan ina da amfani bwana amma wai da daya fíìmù tìlú ètò bẹ́ẹ̀ nílé ìgbà fíìmù bọ́ọ̀ ìdájú yìí ìgbà dáyà ìgbà yẹn tí bóòlù yẹn ni ìgbà lè da làbárè bóòlù àgùn àbá àwùjọ kí ni na àbá gàdà bí àgbẹ̀dà kura títí náà tuntun àgbà ẹ̀sẹ̀ ní tó bá sọ̀rọ̀ nígbà rẹ̀ kó àgbà àgbẹ̀dà lè kó àdéṣe títí náà tuntun àgbà lè tó gbà ní àwẹ̀ wọ́n dà bí àgbẹ̀ tó àlè bí èlì mi sùn lọ́gà ne bí waju gyara wannan wajen gyara ba wanda dole ya amfani kuma za a daya ba ya da kirki da da da ya lige wa wani lokaci ba ta wallahi tallahi wani lokacin ya قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أصبدنا الصلاة الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها أقول جي الجماعة نجي ليتسوس الله na ولا تعود turi عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ya fake da wucin lugu ebo ebo ebo wai joma wala kuku na kanna kalbahu an zikiri na zanna ga ya ya ke kifayen sotu lugu an ga lagi da wucin ma wata ba wa wa kana amurin fulka ya nufi kiyan da nema wa kana subhanahu wa ta'ala ce ce na ne gagan a yau mai abdu zalimu ala ya dai ya kuriya laita ni ta kasu ma rasulun sabila ya waidata da sani lamma tafi sunanin kalila

bai zame jiye haifiya mun jiya ji nan a kira ga jiye waya yadda kulanji a cikin hawari ji nan a kira ga jiye waya yadda bai sufi wa ga mu wazifa ji fi sabilillah musulmai cire wallahi suna cire wallahi suna cire cire gaskiya su wasu sahihaini ana bi Musa al-Ashari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul jalis sali wa jalis su don ku ce da ne ne da ne wacce da yi wangi na wacce take da wada ku so jeje ne ka hamilil miski wa nafikil kiri to a gaza Allah al-miski da nan da zame biye ne guru ne hamilil miski imma yuziyaka wa imma an tabta minhu amma zame la al-miski da ne imma waje al-miski ya wai imma kiyo wato a shi bai ma sai da minu rihan kai a dashi wa da kawai da manya makanta da kuma shi wa shewu ngani dubu amma yabo eto da tsikali da registry da procedure officer ji dan da shiga criminal ji wato ju ya guta ya gutu ya gu almost all procedure da suka kuma ji ka ganyi o dila de dedi mo da ji ka to kilo ne to da ne singa la kiyo la jan me bi ahun amma da su ko wa wa won ta ga bi dore bai da su ji ya yi ya qala hadha sina mama fa ansuruka bil buji ana zil hizbiyat al mubtadi'a ya adan gan kungiya wa ana zil jama'at da jama'at gidgine da an kasa mati ko ni jama'i wa ni mutumi na jina wa jama'at tablighi wanda jama'at tablighi shi wa jama'at al jihad al zahilat al hamqa jama'at al jihad jama'at al jihad mun bila da ga jama'at kungiyanci wa ne ne ga jihad ya yi jin manya dini ne ne ke jin ne je da masu ne a musulmi jina ya bona da da masu jihadi za da ga wanda jina ni yi alaka wani 2 dukiya alaka 3 dukiya Nomba 4 ina ta number 4 shiga jina Nomba 5 zando ba jaminta Number six ya da Ibadan. Number seven a tafi ilu musallan jami'i. Majari da shari'a su ba wuce fatan gadi kiyo la terminate. Number eight a kafiri gulu ga ga shigo e kuga cina ajin e kuga cina kan ga haru ya ba. Ajin ku sallah a Agbada ni sallah ni agba. Ṣé gidi ẹ̀ ń gbé báàgùn lóbi ní ìjà àbílẹ̀ ègún kúfin wú? Èsùn ya yìí, lára agáwọ̀ yìí wú. Ṣáṣán, ó ti ṣe mẹ́rin náà. Bulu, jigo ta kasira da zai yi da riga jiga a yi jama'atu jihadi nga nga mu riga jama'atu jihadi hamka da jama'atu jihadi a shi a shi wawa shi wa ale ka an tari salamu jala ta talibi ne sai da jama'in shi min talibi min ne nu sunna jo ko mu shawara ti fi ma ya du mu fi wa shawara ne ne jiga ji faruwa nan wa wa iyyaka wa sa'utul hizbi sai ya bi wasu wasu ne hizbiyu ne shi fa ina ha a shiga bi wasu wasu shekaru wasu in bi ke in bi wasu wasu shekaru zan yi ci shugaba ya formulate shi guguro yi ce ga shi ya aitu ya aitu wa yi manihim wa ma yaidu mu shekaru illa gurora yau da yana yi jalikawai ya dole musu ci tsarin nan wallahi gururu ta yi jin gajo wa mu kuranu ba wa mu sunna ba waje akida wanja waje manne wuka tuna waje kasuwa

la ilaha illallah kan ni sha da ji makanta buci salihi mai kirkina hafizin lil qur'an wa qur'an kufiti mubarrir mubriz mubarriz fi ilm sunna wa ilm sunna da wa al-hizbin ya ma'ani mulkazi da kun jagan bil khawarij ya ji ko Allah ne ji lalato ko wuji makanta kafiri ko qur'an kufiti ko ji kaza kaza ko da da joro wa da salamun sa ya ji mai daga shugaban yau na fujito musulmi dole ko yara su fi mun ne don mu ja biyu na wannan ka zauka a biyu ga biyu Qur'anu ku ya ga hadisi ku ya ga kuma ku bi nan ku ya ga kanta ku ya ga ja ku ya ce din ta ta ce Qur'anu ta yi mu fitiya wa riji ku je shi ne nasiba inare ba yi aluna ma mallahi an sajila ana za ta dalilu wallahi ga an yi ga ce ga an yi ga ku ce an da ana wa azuna ba ni malaki wacce ya mutu wani ta almuhafazatu ala alwaqti wa siha ji makanta fusa lokaci mu fusa mu fusa lafiyu a lokaci lokaci wai labar awa da ke kenan ga yin bosho ko makanta bu wajen wajen kan ba ci ba ga ta wajen da ci kuma ya ni ba wajen ya ci ba wajen da ci kai an da ci da jin babu shi an da ci bayan ta ji kafin da ci da abin da ya kuma jibe a dala shi ne kasa ide na juji nan kanu tun ga na ji ka su mu ne rimin ne lagu da mi la mi ayi da mi je shi na wai ka da shi barin ni da ji da bare ka ji ga da wannan yan da tun je su ne ga shi wala nan kun ya an mu da 80% da ji ko gane an ware mai ba kibo ya ji kiwo ya lele mu insha Allah da ba ni? da ka da su ji ga eh ba ni na? ga ngo ba ki ji kazo òṣèwà lẹ́gẹ́ mẹ́tí náà wẹ̀kẹ́ wẹ̀dí kí wọ́n ti so don't waste your time don't waste time wallahi kan waye ga yi mai nan nan fon doro lafi so kuga ba cin lafiya insha Allah ta'ala bi a sai wuwe aya guba da fasar ujiya wa hadisi min da fasar ujiya kan na ba ta min kiga uji fon doro cho ne wannan guya ne lu guya guba hadisi wuce ne yo ga dina aya wuce ga ke ya ja amma wani shi fon da goda sa saboda ya gaski da gumi da ji suro ji bawo da hukunta wani walwana yo yo ye ya ta don wuje ga ke yo son bu wani lokacin yare ziyara bara ba da ne jumai ye ji ke da kan jani gaskiya shi da lokacin ya gudu وقال البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعمتان مقبول في بعض من الناس كما قبل

ya guwa ce aliki ma bi lugati larabi ya bi makanta na muhimmanci zai larabci kuskure ya fahimta kalimani kuma bala'i kuskure kuskure ya fa'ili da mafauri ko jima lokacin kashi ciwo sai gogo wa gaji ciwo ko goyi wa ya larabci kashi da wari na ya kanci facebook ko a gangan ko ya gaji taki ya ga mu aga ne kaza da ita da ta mutu wala wani wani babu kimina magu na bu ma babu amma ga gobe ko jikin lari karwa da ita janna ajruniya ajruniya la tu rabi kasun nata al alfi ibn maliki ibn akili ibn shami alashmuni da wali ta fi ne to jinare ciwo jinare ciwo ga jinare ciwo a jibi cikin da kashin gona shasta ku bi min lugat larabiya ma ku mu bi lisanuk da wali min larabci ne gidarawa ka tabin ga malarabci an gidarawa kama ta'rifu bihi irtibat ma'ani yana wa cikin ma'anan na relation ne biyan ne na relation ne din na mai ilimi ya balaga problem ba kai gaskiya fi sabilillahi we are left behind ba ai ya ji zumo by far yin ji kiyan ilé ìbàdí kàkan ìta bíbí fi na. di àǹfààní àná wo bẹ ní me ilẹ̀ tuntun tẹ̀lébìlì méjì mẹ́ka tuntun tuntun wala ha aslu aslu yana ne da asalin su gogo da kadar hila nabi Allah Musa alaihi salam mina bi masalatin mina filat ilimi alaihi Musa alaihi salam muju sai bai ilimi mina da wai na ci wato muke yi farilu ya ne bayan aduru wal gurba tu sadu ala al farag li tasiri ilmi wo da shi ne to moyi ega wo la ko ya ka ka wadi kiji wadi ka kiji don wo ne wo ne ko kamiyo ko kijin gomina no amma wucin fiye da na da ko na subhanallah me ne ga ya fi ya na jin na jin na na jin na wa ka kan kan shi wallo zo da jin do ci we assist ji kan ci Allah ba da mun ci da ko man ka zai mi ji ka kuma ko guba ko muzirwa ko ngayi lashi mo tari wa kaji don aguta aguni me ne don wuce imam mu guji jonwa dai mamatin a jọ fisi bai ta lokacin a cikin amma mu tari kiyo da da jingo ci don da jingo ci da jin kama ku gugu ya jingo ci wallahi da throughout your life on sai jonwa kai ebe ne amma waje shishi wọ́n ji kàtún ṣé ojú yóò gan wọ́n jí kàtún wọ́n di assignment à wọ́n jí kàtún ẹ̀ẹ́dọ́ pé fíta wọ́n jí kàtún ẹ̀ẹ́dẹ́ di kan náà na ti ní kàtún ló bá ní ọjà ṣiṣẹ́ ló mọ́ kàtún. àgọ́wọ̀ jírí lọ́lọ́jú lọ́tí dáńdọ̀tí wọ̀lá kàtún ló pẹ̀lú wọ̀n máa jẹun. dáńdọ̀tí ò tó mọ wọ́n tó mọ́ gbèsè tó lága dìde èyí fọ́kọ̀ tó kàtún tó dẹ́gbẹ́ náà àti jẹ́ wọ́n àdàjì ń dúnà. wàlẹ́ dáńdọ̀tí àṣìgẹ́ ní tuntun gbàtàn wọ́n mọ ẹrú fún kàtún tó lọ́wọ́ gẹ̀ fi àwọn adé mọ́ nínú yẹn jí kàtún lè yàn. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alif ya da ni taklidi ga ji maka da iya da taklidi ga yanzu wani manyan gaga ne is correct yanzu wani manyan gaga ne is wrong daga wata jijeriya da ya lami man kaza 100% lami sun 100% sa nan bana قال الله سبحانه وتعالى لا تقف ما ليس لك به علم wale waga jita jita ko mutu kankuro wani waga gangan ko mutu kankuro a ga yi tsanan da nita ka zo malalu da ce kawai muji ke muji ka dubu ka duwa ta a ki ta ta da ne ta jadal wasu yango wuta ji makan cikin da zan da ki sai gwe فقد روى الترمذي في جامعه عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم على هود كانوا عليه اذا جاء يتبع واتشاجي الا أوتي جدا يعني بكاد كيو يميقو ثم قرأهم تبع ما ضربوا لك الا جدلا بلهم قوم خصم ولا تتعصب لرايك إلا في الأفهام a ji ta kudanci ya ra'ayin yau a ta gaji kinan ta gaji kyan da ana ma wala ta ila sunna wuya ta zuru na ila taklidika wa anta tashkuru aula ta jojo ga zan zo lamin to mun nun fa in kana za su ci shay'in farzuhu ila Allah wa rasu. ga da kin da ce da su fito kusa ci ko kimani sa sallama zo ga kiyo ko na la daga benin amma yayin da ni boshi wa ji gaji ya da ni gizi wa yi gaji babu gaskiya ce yi lidai liga a tun yi gbowo cici ga tun yi fi cici an ra'ayi wa cici ga ra'ayi mi cici a ga manya wa cici ga ga manya mi cici milami kalu kanu milami sunna milami tawiyan wa salafu salihi wallahi tallahi ka ji shi shi ji yayi rinna masifa wa mu wa tsayen gogun ci ta tabu fil fatwa

la shaibu man yi na dangu ya ga hadiya ndo manya wuce malawu ga hadi kiyan haji manya ya inna to madami ne tawazo madami ne asibi dogo fi sabilillah yi zan wuce ne yijira zan wuce ke geji makanta jigare wallahi na ji ma to jigo dige ne wuce anan ko ci ka je ni je ci ga ya ani sa asalin ga na kaya fa wa ya ci ga manona za wuce ka kun bi ne tun a ta ke zai yi fatuwa ne wata taskuru na ma'akulu lakum wa fawudu amriyan na Allah basirin bi ba qala Allah subhanahu wa ta'ala ce ta lafi ne ga ta taqulu lima tasifu alsinatukum ba haza, halalun wa haza haram sai ga gin tare ne ne ko su da su yaci dan mai alali na yara abu mun da na alki da da su su da na inna da na ibn qayyim bilabul mulki na rabbil alamin ga man delikali representative ya tsoci ga yi ta ke jo ne dikino ko am ba da tsoci ne di tawkiu on behalf of tsoci ne ko daga president ko sai yake ko sai da ba da lokacin lokaci ko yana ba sai na san san on behalf of who ya bo fura da ta goto zai je ji bayani a ji ne to ya ba ni ke cikin kin a ce ba hukunci ya ce lamarin di kali gan da mun ko bugo mun da ga mun ke ne wa ganin ko ga ni namu e bu ka to ni ko wani namu sai bu ka za ni kana namu nan ga ha za na wala ilmi bujina na kuma kuna gajin gima makanta na siyana fa so wudin rujui ila ji eh, makanta ne ji makanta wasiya nuje buda jami'u bayani bi ilmi wa fadli yabna abli bari nuje buda kitabul ilmi ya bi khaytuma zuhair ibn harbi nuje buda kitabul ilmi daga ne sai bukhari wanda sai muslimi daga ramin da wawi ne sangan da ne kin mi da musun ciyo ne wa fakallahu jami'a lima yuhibbu wa yarda sai cuji ma dai ba ka cewa umai da jiyan bayan akukum yaje ibn hadi alwadi alwadi ta'ala um dani iwe ti o so iwo ana ki ya ka ya ka salafiya na jin zina da ji makanta ne bayan shi da hannun ya ji jina ne ọgbẹ́gun ya wáṣí látà láti ṣe òjì lánà ìjìrí wajen mu mú láti lè báwọ́ ajaru miya lat li rab what alaqidatu tahawiya okay najiba láti òṣèlú òṣèlú fíjì ẹ̀ sùn ní àjí wà lòṣèlú mílì mílì òṣèlú òṣèlú okay oh yes misali yan usulu shi shabi lafi in ba na'am munafi da rab shiga na ulwa biyu kasirin na da da kizo kai tawir ta wuce da kawai ga cikin kata mutum ne fun kata na ji azgu muhammad <laughs> na'am akira ta salafa sabu hadis kibo lumatul itiqad da kibo alaqidatu tahawiyya da kibo da wasitiyya da kibo mujmal usul da kibo usulu an usulu salasa yes bani ne <laughs> bani ne rikolo kizo kashi shuba akwai kashi shuba ta hau hmm, da kizo alhayi ya ibn abi dauda da kizo arra'iya ya abdul qasim zinjani wata hmm. da wata da yi kwara ya ba kuma rabe da uku karshe eh kan ya bi ne akédéyí ha eh? a'a ibnu abi dauda wuce mai alha'iya Ibn abi dauda ti kiyo kishiyan jami'a da mutazila yi ta bani ma mahmud sai ne ne an ya kafe jiyo shi ba ne shi ba na ko wannan nan nan raba mu da yake laci na'am shan shakiyar sun zafi ga eh a ce mu kiyar a muhammad awal cika kenan <laughs> na'am ah, yes wajar ba a yes wajar ba wani gari biya so ya cin kusa kyar ba wani aji so na hanyar <laughs> kiyo alwasiya kashiwaci sun salasa kafin ya guke su nan a rahabiya ba da kibo alhaiya ya mutu jijiyar jire da wani a jiwon ajiyar rumiya a kabo amma ga dobe lukma shi gida hmm. shi azu amma adigar hagun bidagun oh shi ke nan man jibiri na'am ƙwarar hajjiya da alhajiru ne that's mmiri na mustafa na'am That's yes. One, two, last nínú before lokacin jisu al'ajirumiya na wulwa biyu a nawiya ya sarfu jijigin da shi so na ina kasa da award da award forward man na'am

duniyayen duniyar su tsada ni ko kwaji gaji wa zai juna guna ake ake wuta jaja in go liya za yi kwallin lalaina wa halin nasi yes sha sha ɗin mani bismillah ah, hmm? ya ja yi mutum ya lola ta katu ni ni katu ya ja wani ji wani ji wani ji wani ji wani jaru ya zo da kido da ya zo da kido shi na lafiya ta hawiya shari'a kai shi ba ci yau sai ni ha kido arabiya da yes yau ne na sha zai da alhamawu ya jihar bai yau waga ga serious a ga fana na tsawane da jijiya ne amma ga da ka kala jiji a zo ba na kan biya ya ce sun yi fago ko oh, sai saliu salihu علي شيخ nan wuce kun da ci kuma na wai subhanallah na'am الرحبية كتاب التوحيد حاكم الإسلامي عظيم ليه دين نعم نقول من نصيحة دارنا نيسا فلا يبنى amma lu su da kan yanzu da kuma wudu su ba su yana ne sai bene wani sai dai ah inna lillahi ba mai kashin wallahi alhamdulillah ji bi kashin gyare ẹgbọ́n ní kẹrẹ tó ń kọ́ nípa ọ̀sẹ̀ ní ìlú wéèlì àná ní pé lè fà sí ọ̀rọ̀ àjùjù náà lèyí síbò. alárùbọ̀ wọn nà bẹ́tìlá kánì lógun mọ́ra ní ríájú tájì nà. àrẹ̀bí ọ̀sùn kún. da gajin larabiya da biya 1 ah ciwo náwòrì àṣọ òjìdí sẹ́lẹ̀tì náwíyá ah, kàkàn ájífò lókìlò mọ́tí ní àlàájúrú míyà èmùláàtì ọ̀rọ̀ olúmọ́sí ni mọ́ màmúrí tí ẹlẹ́gbẹ́ òjímọ́ rẹ̀ mẹ́yìíká abraman mú yìí

kawai ne ne man nasu da fata nasu da nasu su kuma fada lokaci ma zai zaji biya ne na har ba wani usulu tutta kawai larba ɗan usuli hawiya a shaja su farimiya kan eh ashiruku ala alfuruk yes na jini fulana su kaji wuna ilimi ashiruku ala alfuruk advanced study ci yo bi ilimi a samu kaza a samu kaza a samu kaza ne yin fira kaza a adi ne yin kaza a adi ne ku boji ta ni zai ku kaji lafa da ilu wuce ya ku ji lita ku ci jini ku ci adi ku ci ku ga ganin labi na wata amma ya ya ya yi amma in ya zai ba ka ta mai gwanin sai la kashi ga wuce ku shiru ka eh okay wato zai ji wato zai bujire mu mm alhamdulillah na'am kido ndat la ka yes wole ndo ku ta ka mu fice ke ke ku ndat la ka mu fice ka ta lamu ci ya bi ci eh kuma mamudi yes yawo yawo bello pa do wodi aji katia o ti ta fe

ìwé ti wo àwọn ajé náà sílò ìṣúlù kàlàsà lè sílò náà sílò islam lè sílò bẹ̀rẹ̀ ń ah, ṣe yàtọ̀ àpapá náà sọ́lù rọ́wẹ̀ ìwà àyẹ̀wò tó ìsàlùsù náà al'ajirumiya cikin sha al'ajirumiya a cikin fitin wa bada ta buta al'ajirumiya wa ku fiti ah ok al'ahabiya al'usul salasa kawai na arba shi kawai na arba ku fita ah ma ta ƙa'ida ni ya ƙarshe ko har ba wani hadisi shin yayin nan ne? Eh? ake kiyo kiyo ci laguna har ba wani hadisi ya tashi wafe kuku bita sha ta zaman ta wa rushi wani gbara a gaza ya yi yani a yi can gole wakil da alaka biya wani kuku yi ni guru na ẹ́ dáàbí wútu náà jí báwo kí o kí ìgbàwò ráwí lágúnmíà ní àwọn gúnmí kíyọ àràhàbí àwọn gúnmí kíyọ láti ní kìí sọ mọ̀súnmọ́ fi àìlè bí rí ẹ̀ṣọ́ aṣọ yóò jẹ́ sọ àmọ́ bẹ̀rẹ̀ láàrín owó tó kí àmá pẹ̀ almost nation pátá ìṣẹ́ ìjú ìṣẹ́ ìtí bẹ́ ta àfúnlọ́pín àlìmá muhammadu ti láàbá kó wà ní ìgbẹ̀m ẹbí wọ́n gbà fún kó kámi kẹrẹ àṣì ọ̀ṣẹ́ tó kẹ́ it's normal the òjìká it's normal kan gashi ko kusa ta katu ya ji ya general orientation mun muhimmanci katu imaji ki ya general orientation ce cibo ni ta ci sho imaji ki ya general orientation kin da ji kaji shami tudo jina hali so fu ran mu ci ku dis that is the je mun ta bi ato ya ni ko so ta tuno da yo ko da yau ce wala ko bai ne ga lona alhamdulillah sale gan gaskiya yi ce bato ci na kafin ya tazin kara kara kara kara kara kara kara yi ne ugwoyi ezulai wuce ba wasu ji kafin da zamun gawo ya tsoron lokaci ya kuna waje lo waje family man waje yi waje gishi waje kaza kaza na wasu wai kuma shi jarum na ban da me je ciwo lere za ku yi kele wallahi ta layan doci gaji za mu tashi ceci wani don mu gege mu mazu da kuma wajen yin hali na nga liban ɗan wa maza ga wani ga gaji ba da wani yanka lara fana wasu nan a ga wata su da wasu kuma zai yi nan ya wa a ga wata su da kuma zai yi ne a ga wata su sabi la zuwa yi wuce ba wai libi ne wa gaji za su kaci wai sai yi wai ya ji wa shi da za mu ci bai nuna su ci wuga. ale gan ene je ji faruwa fi ja abunno jigi jigi na ale gan wuje na tulandoro na kashin yamma yadda mini zai yi tsofani ganin as a result of yaji kafin ke ba ki shawara ne shi lege yaya e especially ba ne to shawara kici lege yaya ni result hawa duk da ji faruwa jabo na wanda sai da Allah ya ci kada yin yau nake ai hakin bin nazirina anuru li wa laysa yasuhu fil azani shay'u in kalajan naharu ila dalili ala da ci ji galla dalili mun ga babu mun ga gidi ko gidi ko mo jongo le sa nan kali kali da na gunya ai ga to gwa na'am da bugo yewa gan ban ya general comment shawara ji ta cima gawa abu shura bai na gu ta cima gawa shawuru filamuri wa shawara da ya cina lamari jo na shawara kici ya jaya ne kun mamudu a sai kawai jira kwanci a ta gaga na what's the way forward káà láì gbóró lórí ó káà lè yìí láti ọ káà láti tí náà gbogbo àyán káà láyé àjí àyán káà láyé àti pérépéré àyán kò ju ọ̀tá ṣe ń lọ́jọ́ agbóhùn ní ẹgbẹ́ láti pé kò ní ẹ̀ka ń gbèrò wọ̀jọ́ á ní àní ìgbèrò wọ̀jọ́ káà ṣe dàjú fi abo ná ẹ̀yìn ìdánwò ń gbèsò tó to my family ní àdìgbò bá mi jẹ́ àkàdé lọ aṣọ́ra àkàdé mẹ́tọ́ àyè ìṣẹ́lẹ́jú kí àwọn ọ̀hàjẹ́ ilẹ̀ dúró so now eh, eh, ndị eh, ẹgbẹ̀gbọ̀ tó wọ́n wọ́n wọ́n la yọ́tọ̀ wọ̀dá yọ́ tó ṣe ṣe tó ṣe lọ́nà àbíjí àlẹ́lẹ́ ń gálá yẹ́ kàlí ti tọ́ sí ìtọ́ ẹ̀ tí wọ́n alẹ́kùn wani yare musa ko ga ganeri ina laifin shi dama su yi mutu ga a yi mu a yi kone ga ja ci giye ya sauya bago ci lamari a makarta mai fi da ji karfi wan shawarar su ku Sani tare da mai tare na laiwa da ya yi laimoyin sunan da kuskure mace mai gidan mana so da yi na ba mu kenan da wanda kulla a yi da hmm. a so a kabbar na fadda na so ma da ilimin na bi mata da rai mun da rai na mun jali mun su ne ne ma haka mu ne ne a cikin da da ne yi ne annabi sa sallam wa khairul khata'ina at-tawwabun zai ji alkhairi kan yin ne ji kuskura ga zai ji je ji tuban a ah, ga tafinin za a zaji kuskure ya nina da guya ta kuskure wuce ba a kan ga daga ne zaji kuskure ya nina wa kira kuskure wa ga kuskure wuce tuyaya amma ga daga ne zaji kuskure wa kira kuskure kuskure dana ga ji ciwo ga shi ma ya ta su bi sa'u ne da zata lalon ji kuskure an ga mai ya jutan biyu shi yi sai ka zata ji kuskure yi wuce kuskure kuskure dana wuce shi amma lamitu kuskure wuce ma amma ga

ìdí àkúrídé mi láti òkú gbòòrò ìmì ìlẹ̀kùn jẹgbẹ̀ nàìjíríà rọ̀ sí àná mọ́mà mú bí jẹ́ ẹ̀lẹ́gbẹ̀ wọn àjẹ́ lámọ̀rí náà ṣe ìsásúrú àmánà sánú ti rá gan nínú tó ń tìrì pí ti tẹ́gbẹ́ ìdí tí ó yìí minimize air time lẹ́kùn sọ́ràm Thank you. Hmm. ya lokacin da ne shi wani kwanin kai gari a fai jikin da su hmm. <laughs> hmm. ta wani

zai introduce da alhan a duka don shi da shi good ta ah. eh so what next ni da shawarar ta la kuɗi jin da good ta ah. eh.

Nge a? Ihi. Bana ọdún gangan náà, nge kile o? Nga lẹ́yìn ìṣẹ́ jíjẹ́ o? àgbẹ́lá gẹ̀gẹ̀ fún ìjọ wọ́n ti yá àwọn tó tágbá etí ni ó lálẹ́yìn tí ní ó tọ̀ tó tí ẹlẹ́gbẹ́ ìfòríṣẹ́ ń gbálẹ̀ ibi ìjẹbi ìdí amọ́kántá wọ́n àjí mẹ́lú wá sí kọ́wọ̀ yìí lọ́wọ́ àkùjí Thank you. Eh, yàmi sugun kó o mẹ́tẹ̀ kó dé dìbò àwọn sugun da wa ɗan sai da kasu gaskiya da za ka lara khairan sai za ke da gade wace da ji research wajen da in-depth consultation wace ke je littafi da na reference na wasu da ciwulin ba ci wajen wajen hacin haiko hacin ha wajen riga a cikin jijo da za ka lara Ni yake da shawarar wajen من بلو نعم عليكم السلام gaskiya Mm. good ẹ̀dàṣà wá emphasis láàwáàzí wà ló mẹ́jọ kọ́ ma emphasis láàwáàzí jí mẹ́jọ mẹ́lá emphasis ya kàtí wà ẹjí makanta ẹ̀kẹ́ alẹ́emphasis ya kàtí jí kai wọ́n sí akíkú wọn náà gẹ̀gẹ́ sọ kúgọ́ a ga wani kaseti katun kaseti na ji katun ci katun wun jiga kaseti wọn a yuzu wọn ya amma wọn ka ji katun ja ba ma ni tasi lada wuce ci ta ta gbogbo a ta ju fasara wato ji inú káfíìsì náà káfíìsì jí mọ́yà àgbàrọ̀ kò fi tí ṣe mọ́ parí ní ẹ̀bà tó súnkún Mm. Mm. Hmm. Yes. Owó wa sọ, which part of the day yìí wíṣọ ni? Gọ́ọ̀mẹ̀ntì àjọ tí ó ṣe Màlíkà, ìdílé bàrá pé tí náà ní ìyàgbá ni, ìrẹ́ ibi ìyá. Owó ṣe political party. Ẹ̀ẹ́ mata gaskiya ne ta amma cewa ga wa gaskiya wuce zo da so yes no ne ga no tu ne ga da na ko mun da mine na ne fashion team indo team so ko ta ka me ne kwashi mi da nugu mi sai karango zai zo su yi jika su mai gama gidi da hannun shi a ga hannun shi jike ta guji eh ni mi shi amma wasu zan ga shiga alhaji zuwa na ganin a sai mai sun zasa tafi da kawai muhammad jiji sai insha Allah ta ka ta baki mu yi ci ci bibi wa wa da ce a jijiye na guyana ki ga mm mm yes ila ka ku fitiri lájá sí ìgbà ní ọmọ ìfàfin aláwọn aláàdá ilé ìgbàgbọ́ ìgbàgbọ́ àtẹ aláwọn aláàdá iṣẹ́ aláwò jọyàn àtúnkù fi tí ìgú rìváìsì kágbẹ́ ìyẹn bó ṣe jẹ́ àjíkà tó wáyé aláàbí ti gbà yìí iṣu wèṣì ìlàjàgá ilé ìdáyọ́ tó kọ́ tó kàkí mẹ́rin dúkùn àti ìlàgútàgútù làgútù àbọ̀ ìgbà àà zan da ci ga ogun biyo ga ci da su kun gari shi Mm. Ba da kiyu wasu ku fiti. Gaskiya. Ọmọ kùkùrà ní fítíà, ìfẹ̀ problem. Kùránì, yes. na alkur'an waje wani kan gole wuce ma wacce ta jiki hmm. Guje go. Yes. yi yeji. Na. Rike da shi a rikun zan, sharon yawon Malam Muhammad. Na'am. Salam. ẹ. Hmm. Eh. Yes. ẹ. Eh. ina na da kasu su amma ga waje sami waje da su na waje ciyo waje wayi di satun da yazo kashe sani kan zai yes yes albin rozu sai hukatu mm.

salam sheikh muhammad ha kaga bayi na da mini salihi ibadillah wala ni zaki alallahi ahad abanin serious bi kafi sarawi na'am Ishin da ci dan ba ta yi maka an goyi she ni fiwa eh no problem shege dalo

ne ba ta zuwa alaga nan na biya discos ɗaya mu kata nan da ji makaranta a lokacin da su yi kamar gida na ga bi rubuwa da kamar doro na wannan ma a cikin kuma ya waya ya za ta mun bidon ya zama ni ko ya biye ke ice ka zan zan ka zan malaka assignment yawo malajiya yau ne ku gun kwato ga waye da mun gwa ku ta makin da mun yi ga sanar da gaskiya fi tagla an kalli jiki ayan an kalli wuta da fe ku yau lokacin a ga jimi a ga jimi ne na'am Wanda gama a da dama? Da.

abdulrahman mai elza broduna ida ga mai ọkùnrin tí ó tó ilé ìfàbò ìṣàtẹ̀ àti jínú ibrahim yẹ́ sọ ní ibrahim yẹ́ múta yìí nígbà tí ewu ibrahim kàtó fún ibrahim yìí ibrahim ti jẹ́ kíkàkó zùmọ̀wó ti gánjú zúgún ibrahim fẹ́ ju abraham fún bàbá òun fún yú jí kàtó

ya kuka mutum yoro kaji ya ke ji kanan lokaci kanan ya ke ji kanan lokacin ya da free chance ya jin gato ya jin kọlu ya jin wujike wuje wuje a je wuto da abin wani alita ni ni fi wilo wale in time mu ji hankali ya ji kafin jigi ta idan jin zuwa ce da ke wasu da shiru ji da nawa ci shi da kaze da kaze da kaze da kaze da kaze ki a to a kana kaza a ningan ji sun kala don go waga da makwa to litafi tsendo sai ka ki na ka ne mi ka da ya ko ya ci da sawa ci a shi na wa shi yun idan kuma wa wa wa wa lokaci ya no da lokaci da gwamnati na gudu na sai eh, da ko fitina wa ku jani ne wa kaza jani eh kaza ne zuwa duka zuwa wa jani eh kaza wa kaza ne mutu biki ne sha ga amma wani daga duka zuwa daga duka zuwa daga duka zuwa amma ni kan go so kun ya da call me sa kun kan wani lokaci ya ne gwada wanda ki kan no problem ga call ga ngutu ubi ubi kaza ga ki ne ba ya kaza ne kaza ki ne duka zuwa kaza ka ga ki a duk an ce kai ruwa wuci ji wuci ji mutu digidi ne ce ka ne wani katun ga ji katun ga ya sabi shi gocin rannan

da za a sako ci ta kala je manyan sun na ji je gidi in conformity with masala wasu ne 50 woloyu kawai ko a sinaru wuce wuce wuce a kas wuce a ji assignment tun da ci da lokacin da ci shi almost 360 degrees asibu tí ó ń ka ẹ̀gún gbọ́fún gún ní iṣẹ́ gbòòrò yìí ṣe jù kọ̀ọ̀ṣẹ́ yìí ṣú a ní ṣe dù àmọ́ ìfìyà lébì wakayawa wakayawa an jaki wajja goyi da littafiya kuma ba bukatu a wayo sabili lai so shawara biyu wani jibiri da shawara ndora a shi wajen jigo kan da ribe ne na kuma salam Mm.

kasa musulunci jinje ci yi zai a musulun ti ce ti bi a nimi sa sallami wa lami ta gwagwa wuji dan ok in ma na wuji wa wuji ba musu da wata garin ba wani gaskiya ga ke ya gaskiya don wani na gaje gwamnan ji gaji maka ya ba ta yi suna ta. Andu gal, eh. da gaskiya ya ce su ku an shi gaskiya. ta su ga na yanzu ya gani da wuce. Alaikum salam. shawara gidan wani. Ni. Kuma da fahimta. ko na ɗaya ba mi nan in my life a ga zan duwa mini ka katon jole da yin duwa ne mai jiya mi fiye ya ta maji fake ya shawara kan doro da ami su gaskiya ta ne zulu fiye ga ami su gaskiya nan ko da alaƙa da ga zulu je gushi ta ke kibo a ci gama nan. ma malami ya ji kira ga tobo ni dabuwa. bashe ibrahim da ji kasu man zakari da ji kasu ilwaman lahiyar nukuta da ji kasu ilwaman kazan da ji kasu mai gan haka mai gan lokaci kuma mun gane shi nan lokacin yi fi sai ji kasu zane sai fi kasu kasu wata a kan mai tsayin gaji wata da jiwon gaji daidai wata kazan sun ga ku fiti amma project hankali kuja kan mace ta mini na ci asir ga an jira kinta na kake kawo after all busy na na mizu da lufa ma musa ne ma musa ni karamu na fakuja ma musa na an jira ki ba wuza na an jira ki da bo ga an jira ki ba rin ne kaya kan baki da wa ki ce ku kan karatu ya so ma di sai ga zu je man na jawu katun doku kan da kuro ile ko ko ga da tudu je mun ga ce ko jika duk nawa ku su yi mai yawo ka ta ga da man ni wai jika duk wa sai dai duwa ne wai ce it's what it's right ga malla ta zuje ta gudun marifi muhimmanci sarau man goci Qur'an wa din biyo man goci hadisi wa din biyo man goci fiqh wa din biyo man goci kimiyya kai kan wa din biyo kashi man do ci sun ko conduct class ne gawa ni biyo jan kada to ta ga kun wala ji ganewa man do to suke sun ka ko wani na police sun ga akwụkwọ kwa lawa ya ji yin su je mu wuce ko ci ku ko ji na ji doku ene ya ene ni tare wasu abu ne zami ta nufe shi zan kuɗe mi ha jiki han ya gani ga ya na ya tame gani kiyan ma ta da tofu kiyan ma ga ya da ngadi na shi lu buru ko go ne mi ta ne ngadi ga gani kiyan bane mi ha kan ne ji makanta ne yi yi wore on 31st March 2005 31st March 2005

bice du yi ji kato wala yau da ba amma wallahi tallahi to na nita shi ba dan tiga tuma dan gurun wace ji ta ka ne ko sabun ga ci su ga mani dani sabun ga ci mani ni gina ko dai wanga ci sai ayi kariya yake ga eh, ga digi digi ga ci ko za mu sai gaskiya is very necessary na yi nan ga declaration bi an ni kan zo an ni kan zo fo kaza kaza kan zo da bodan zo ni ta ala bayyinatin sai kiyar gaskiyo ta alami tu gaskiya woke ka Allah waje kiyo woke kawani jiya ta tiye mishi cimo ta ci hakuna shi ta lo kai zai ji gane ko ni ya ta tun ci ta fun ko ce sai ce kawari jijo lecture wuce kai tuyi man humul khawarij ba da su ji kwanin

za mu yi gogare na shi hawari jiji da aka yi zala sallah nan ya can a cikin ji gududu shiya za mu yi gogare na hawari jiji, sai jiriya ta ta ga a alwa jina sai ka ji tare da mutum da mutum shi na mutum shi sai kiliya nan Kasu, lokacin cinan kala isa kan gausu ko ci guda wuyu ke ita bayo ko ta ji rubu biya ta wuce ina hakan amma ya ɗaya gan ba a ci na ajin rajiya ga a kasar ƙasar lazumai albaru wal kaduwa ba a ci mutu ne ciwo da wuce da nan. ce, mu ji jiya.

sai da na fi yaji ba sun su karan ba sun su wani dana nan ko su ji kiyon ji sai ko ya su ne kai da an ga ci ya ne no yes look Oh, yeah, too. Now, yan na jibeni ya ɗiyo matsayi da ya tafi ko zuru jugulu da ta tafi yin bo ko da ba na kama na ilmu wa yin rabbi fi kitabin da ya Rabi a ala insana bayan Christ su da ci da ji a ti je neman salu ji ne kana dan da imani ya ta zo su na wallahi tallahi lokaci sun ga amma ni da su ku gaji wasu su malamu ta da malamu musa wani ta yi suwike a ke kibo ya zaji ta yi ta ta yi biyu ta yi ta ta yi ga masu baji gudu ga wallahi aka ci wuce na tunanin ke gani ga yan na jirgi na ti what profit ko ki ji mai kuskure yau gbogbo mai ci ìtí mi tí ó pẹ́ bọ́n ń gbọ́ra àgẹ́ nípa tẹ́jì ìtí ilé ẹgbẹ́ ìjẹ kú súra yáfa ba ka bane lokacin mutum ne ya lesa kadan ne takada dai ba ko dandu wa gishin nan mi ta takada gu takada wani yi gugu a nan kan ka da ke sa zukun bo mi cin wuta lalin ta kalu ta ga go yankin on tsafitin bo ne cin gashi shi mi ta yin da ta yi josu la haula la quwata illa billah what's the way out tunanin ga ɗanajin ga ya ce fasto da yanzu ce na miji kiyo ka babu ni ce wuce ni ce wuce ka babu me kawai babu ganta ta kusa wuce ma da ya taɓa jagware mi shi na usman gari bube sani ki ga usman gana cikin ta ne gada ne gada ne gada ne usman ga kai ya gane ya wasu ne gada na ugu ya ga nike wani ta ga wasu tsakanin ya hangwayi liki da ya bani zama kamar ta bani jajin gyara ga liki nan kishiwa ma lariyu zuku na babu makantau makanta makanta na ce kurgiyo nan isha ba zai ma lali ma lali uku yana dabo nan gwayi wa man doci da zan doci na da ni discuss ani ne to ma lali wo su ji ciya mu zin na wa jike wasan mu jama'a wuce shi ne man zakari قال يا تقى قال musa, مال موسى مال يوسف مبانينا kago ji gani ko ah, ah, yes she brian dubo and dubo ki tiya kun ko dubo are de la de goro goro ne ce kuma na baka ne kuki, ta ta ya zauni ci ci ya fuku to ya na shi ka ko kai ka mi ci ci ji fofo ìjátẹ́gùn ìdí ó tó jẹ máàjì ẹni ní kánigọ́ tí àgbàrí kánú rẹ̀ tún dáàmù ní ti ẹni ó tó jẹ máàjì ní mọ̀tí lè sún ní ẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́ yìí láyìí máa jẹ́ ní kíkára tó ẹ̀kì ẹni mẹ́gẹ́ di dáwà ló sún nana wà dé mẹ́kìrì jì ló sún fàáyé tó ṣí a tó fáàsì kìjì tó lè jẹ́ pàtàkì nasara mai goyon sai ci buto amma a je nasara sai da yi wata so ya ci amma lemfen sai ci la nasara da yare amma yin na ji dama in ne kwata ta ajiye can guri nan wallahi tallahi ta ce fak ku ji ta ji yin yi so ci kuskure nan bago internal fact ya yi shi ni ya su kirkiri ko ne ba ci yi na dojifu ke ta ci da ya yi goro game da gafi ko ji makaranta kuma daga yi jiga da haka na ko ko ji makaranta to man ko da gaskiya ungo ya ganna shi yi lawon ka nin nin ya bari su tsira ba ne ganin ne. ga mana yi su ji an ta ko man ne kawai kai ki ne shi shi faruwa ne kayan ci ya ci ya ce ta ci ya lusu ya kai ya gin zagi shi wani hau ku ja can ya ki lokacin jiya fasikanci ga tun ji ya za ta to gina zagi da wata gwa shara guga ga wuji shirka yin fitan yi muka bara masu na hannu ba da zai ce ne ka bara ne su warfa washe illan lemon relationship tẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ jíjá yóò sáré sínú ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ wani ẹwọ music ndọ̀tí wani ní ndọ̀tí hollywood àṣìlẹ̀ ndọ̀tí superstory ndọ̀tí bọ́ọ̀lù disturb wọn ndọ̀tí òṣùwọ̀n ndọ̀tí ẹni ndọ̀tí anẹ́yìmẹ́ntì ndọ̀tí akùdọ̀mọ́ náà ọ̀gá táyà náà akùdọ̀mọ́ náà ọ̀gá táyà náà ndọ̀tí ọ̀tọ́ àti ẹ̀nẹ́kì ọ̀tí àti ìgbójú ìgbẹ́ ìdájọ́ wẹ́ẹ̀ ní màlá àmàlù jíìnì yá sí ní kátàgbìn lọ́wọ́ ń gẹ̀ ní ẹ̀hùn jẹ́ ẹ̀hùn kan wá bá lè yé jìnnà jọ́ọ̀ṣì báyìí kaza ta ti lesbianism yin zagi yin zagi ya ta zo ji gwai ta su kawo na laki ta da jakati ta kawo da jakati kawo ina ta ce ni jaga ta sha da sunan wallahi ali mun fali mun ji lo mun ji lo to yen naji ye le ge ti kawo ne ji koro ti ta ti alu sunan jo no wa ka ga yo to na ta ba kwa ji ta ni na karo hmm ne problem àwọn àṣìṣe ń gá tíráàfù tó jí ń ga ìṣe oúnjẹ ṣe ní ọmọ ìṣe wàásù mọ́wà lọ́wọ́ yìí yi tó wọ ewu àmọ́ láláyé ṣe yàn ń gá tíráàfù yìí yi mẹ́ṣì pátá ìtàṣe ẹ̀fẹ́ jẹ́ oṣù ìyá àti ìyá wọn fi ìfẹ̀bí ayé mẹ́rin pátá ẹ̀yẹn ti ṣe ìjọ ìwé ìyá lẹ́wọ́ ìlà tó bí ìjèlú nílùú wa sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni ìlú kan sọ fún yi yìí lẹ́sàrọ̀ yìí gẹ́ jẹ́rẹ́jẹ́rẹ́ ná ndí a open in the name of mukabala ndí a open in the name of produce nta ofis engineer mo juma ne kan juma ne kan juma ne kan wọn lọ kọ ne di tiyo contribute yu e e yi ji na yẹ lagwa sa yi yi yi ya mu ci yi yediya yi ji na isi kalu yi yediya yi ji na iya maka da yan hukuma ga government kundu ji tiyo da shari'a ya sai ci amma yi a ce yi yediya mutu shari'a ya sai ci hukunci kakari so kai ce da family jiya ya la ba ta ya na kama ngatulo lokacin wuce mini yana mila biya cikin wuce mi shiga to yana mila ga kiyaye problem biya nan problem ya kato tun daga na dawo ya lusu ne caji abuwan nonon ba wuce kukura da fitiyo ba wuce ji a disu fitiyo dan gura sasai na da reasonable level nan ta wuce min ya alusu na jayu ta alusu na jayu bulu bulugul mulanga a yi bango da karshe bango a wakil kari ya zuwa yadda ya shafa bango da karshe bango daga na da suna kashe abunan wuji ta ci iya tsari na doctor medical su guki jiyo lawyer guki jiyo graduate ya jami'a guki jiyo masallaci guki ya ga masallaci na yi suka ji kai suka tube ci ta ci yoyo àbútí nínú ìbò pàtìfìkúrẹ́tì gan dáwọ́lá lè jẹ́ àgbẹ̀ pẹ̀lú tàbí àti ọ̀gánáìzì tí sọ́pọ̀ tó yìí lórí kánú mẹ̀dúgbùrí tó ti ìdájọ́. jejeje limi kwamfuta ki tace ibo zawuki ba zawo da larab ta larab shi wa mini ibo sai da kauri zawuki ta ka ji ka ji ta bu shi mai da farko no karshe no su guci biyo na je fosu da sai su ya tali mun méjì kula pati wọn di wọn di proper documentation méjì yìí wọn dá wọn ká di fòdì ìwé rẹ fáyà. yókùn tó ń bèèrè mẹtàlí ṣe é mẹyẹ ìṣó ní àjí kí ọ ní àjí yé a àfihàn àti ìgbẹ̀wù bíà. yẹn ní pátá yẹn ní ebò tó ń bẹ nínú kíbo sáfù méjì àdùnnú. wọ́n lé kápẹ́lẹ́ ní ká ní bẹ́ẹ̀ ló ń ti kápẹ́lẹ́ di fọ́ọ̀ṣọ̀ yẹn ní gúúsà ní jìnnà pátá. ngadi dumi kada ke jiti ni soko kanga ni fe ko abu man ne jo mo o tu ke men kada ni mai ji go ji ki o ki fe ba ni ti ni fe pe ni ni ni ni ni ji ga da ko mu fun go da go ti ti go ni ji bara ye ji an mo mu bu ji ga ji ki o nda ke mon go ti ke class ya ku kuranu ya ji ya ku na yóò ti ṣàkó kúránù àfitì ní àjíyé e. àdékẹ́ kíláàsì ń ti ẹtí ẹmú tẹ̀lẹ́ òlà àdíso yẹmú tẹ́jì wú lè ṣe ẹ̀dà ìbélùwà mọ́tẹ́rẹ̀ sọ́tìlẹ̀ àlùbáyé akùnà ìṣẹ́kẹ̀ ìrìnà sókún ìlà ìfẹ́fẹ́ ti kíọ̀ sí ẹ̀sìn ń ti kí pé àtẹ́ńdà láṣẹ ẹjí mọ́kànlá

zubairu kuma kawai sani tunike muhammad sayar ego kibo he resolve your some of the above problems ko amma iga ta yin zagin da cewa gan we ye da dictionary ye da kaza we we da di computer we we kaza kai ife ta ko wata kanga kuma zan ga tula zan ya ko tuka ko wuce ta tare guda àwọn ọjọ́ inú bẹ́mọ̀ sí ní ilẹ̀ ilẹ̀ ìkúrò sí lọ́rin nẹ̀gá àjí wọn láti ìlú zanzibar kí iná bèèjì gáàdà ní kọ̀mpútà ẹgbẹ́ tí kọ̀mpútà tó kó sáìtì tó ń gbèsì àjí wọn tó gá pàdé yín nínú lọ́dà ní ìyá ìlẹ̀jì Shago ṣáwó èyà yìí ni mọ̀dà wọn láàyè ń Kai! wata na ya tafi ta al'arku ne na yi kiyo wanda ci ga rici class of a ga adejin nawu ji balaga amma ku tubu ya islamiyya ci bai na jina ya jina wani ya nawa da da

ǹjẹ́ wúfu ǹjẹ́ wúzu ní máa kọrọ wọn ayé ti àtàmì ní máa kọ ìtàkùn ǹjẹ́ bí lórí ní shi ba àjíbá lọ́wọ́ student ko ni ti àyẹ́jì fún ẹ̀jẹ̀ ẹ̀mí náà ti àtàmì yìí gbogbo tó ẹ̀ tó káàdì á nínú gbogbo sọ̀kọ́ àyẹ̀ gbà méjì náà kárọ̀. so ìdé rẹ̀ gẹ̀ṣin tán gúrú ọlámọ̀ ni ó ne, ṣe wọ́n lè ká tá mọ́ ìṣ yeji fiye wuce yin gado fomu yake yin gado su tari mai zagi shi ya fi kuci ke kaza kaza kaza shi kuma ne ko wale gan kirkayen a yijin tarayen nan yijin tarayen nan yijin tarayen nan duk ya fi sabi da bayi jiki ka zanga da kuma ruwa mitin na nokin yi gada daga nokin yi gada na kuma mitin wucin da na cikin sun ce ta minit na ta rufi minit wuce a dambu minit wuce a dambu man na ta ta zan doro a jikin mai tunga bayan ya yi magoya lawa ya ji amma sha Allah la yi nan nan yake da shi square one yake ya yi wuce shi da ya ci a da fitiwa nan wani yan ne kada ya wule ya wule yawa ya gwada min bai ya ga shugabanni ne shi a zuciya min na wani kiyar ma ji baligi ga gaskiya fi sabi da ni ga ki ni na kiyo kin ji ga ni wa da? wada ne wa shi ne ta ga shan hmm so kakunan lokacin yau lema ne ta zo su zuba kashin amma mun da shi ne mito wada ne kuma da shi ne ta ka discuss biyu su ba ga gaskiya wuri ala zai sai wani wuje ci zikatu shi wuje mu masha Allah ta'ala ga gumi gani discuss further zuma wucin ma ne sai ma mu da problem hadi kiyan a tun bi ne movement ya gyara wucin

ta ga mai ga cikin ga mai su ta ga ba ni na ci wajen wannan kara ga na ke kuma ugwa ya gogo kan ga ya kuwe su kan ga yi na ne agwo na aga ji a tsaje ba ni aga ji ba ni to mi fa su a digi cin naji ichi ko ji lo ba malam ko malam mun ko ji ba da ga ga cikin wa malamin kuma malamin ku sai ya kuce ne zai tunwa wala ka kai zuwa ta post sai ne da ka kawai sai malamin ku kaga ina wani alfin ba da yace masu ko da jaga ta ku ne tuni ka ta dinga salo ruwa ne at the end on 30 July 2011 around 10:40 pm b na 2 the faith send the atheist to alaikum. The reconciliation between Mala and Muhammad has manifested this last night, Alhamdulillah. It is here, Asulu Uji, which is before Ramadan. On the 1st July 2011, around 7.43 years old, Mala Isa send the atheist to their regard, Wa assalamu alaikum, good evening. How everything here? I want to inform you that the reconciliation took place between me and Imam Muhammad Enegi yesterday night. However, our preparation for fasting, may we fast it as well as normal and finally be accepted on it. Dole ko? Dole ko? Dole ko? Dole ko? Dole ko? Dole ko? káàkiri na káàkiri ṣe máa lè ṣe tí ó sì lè máa lè wọ́n mọ́dún mai káàkiri gan ìyá agbẹ́bí ṣàtì ibi ẹlẹ́jẹ́ kúrò méjì ìmọ̀ agbẹ́bí máa lè mú mi ó sì kúrò méjì mo mi On different occasions, we discuss the marriage issue faruwa fi cikin gari yaye shi ya ci haka litinin press september 2011 ne mai kwata kayan fara nan aka da wani gini kage jiga na ku french nation ya french nation gaji tina ne a gane ngamika abu kene jo sun ya ji sports din da kenan sai ya response ya ne let me read this to you mini ke zuwa ga jama'i da hala shi jikiya ajá gan a shirya kwamfiya, yan raji na jijiya da ba da firi. kayan da yanan da tiyan waji salatu, alfal bari wal fajiri sai ya gamba ni ga yi sallah, ga yi sallah ma, ya ga kafin da ba ma, ya ji a kuma zama da ƙungiyar gwamnati da mai na. wuce wuce tuwa ta gama ne su man experience wuce fata police fata soja fata civil defense fata lauya fata likali fata indo ni fata ne fata ku faro ya ma gwan kan kan ne ni fata ga ni wa mutu cin wa masawu wa maya wala wa mai da bu kuta ce da shi wa ma min ta ta ba wa mu kaza kaza wa mu kaza kaza mun ma ga mi ga kiya su sanna su ta ya kunu amma na wala ta nuna gaskiya nga to nze nene kwatiri nene be jingwa jingwa wati chine nene tu ari kuma sashi ji makaranta ifa ko ci makulanu bare kuma bi de izalo ci satiri ngwe za energy for the side na lu da gozo man alqur'ani sunna a turo wa ilimi a kai da ilimi ka zai ilimi ɗazu duk wani ka yi zuzu gizu kuma salaya ka tiro ya zan da cimma to alkuranu ba mai jikiya mai jikiya mai zandoci kafiri da bago gaskiya ka kila mai ya kane nan inda na mai ya gani ka ke min wuce ya sawa ji kafin da kuwa gazi na gya ne yi gya wani a ga wani sawa ji man kelu ga kaci bata na bata kaza kaza bata kasa da bata ku sai gannan waye hannu ne bude da gaɗe zanen wani yanzu an ga ci kullum waje ji ba jini ko ya har su gocin ce la misali ne ku ya ce a je da dan wani student ne so ko dun fiye abu da gawo ku fiye ya mi labari ne ci ya yi jini yi mai suna shiga da ajin wazin wani kasu ya tada da kuma su shiga da ajin wazi village shi shi kuma shan kuma wazi village ga da ku ba shi ta da da kuma wa yi mun san shot kuma da yi shi gwani lafiya ila yan na shi yi ji man ga a takafiri da na malumi na dini bi da rurati zuwa na gama mi gaman ya ta kirkiri da aka jigi-jigi gwani ila ne ta alkurani ila ne ta sunna ila ne ta kawaya a salafushi yi ni laifin ya bai lugwa a gwani yi na jigi-jigi na a shi kiyayen wajen amfani sisi na walade na gaman sai ga na waje ga gan waje ga university ne ga yare university a dai la gugu gugu yi man la yake ci gugu ya ci a ci daji gumu kiyo ya ci ya ke ne gani ni is kuma da ya wani shiga su wani ga shi ta za ne da kaza kaza da da yi ji fi ne gaskiya kaza kaza ne Aje ji gane ku? Zaman, wani yaji tafsiri, ko ce ba da bukari ko da alisuna wai latin ya kofi of discussion ba kamun shi. Sabo wongo waje kiyo, waje scope ne gan. Wajen ga bayani san guri su problem na, amma ba a ji bayani san guri wajen bayani na relate to topic of discussion na, sabo da jirgin e wuce nan, ba ni kakwasin ya e, shige nan, don ga wuce dawa gani nan. ladi kaza kaza kuma ji katu gani kuma ji kaza kuma ji kaza kuma ji bisa ga wuce ni na ya ga gana ni ga before alama ba shi probe shi a man ja da za ku ji ji hafi kai da la ji ga majmu'u na shi kunya ya jiki yan kun participate ta so ko ga she Ibrahim shi to ni to ko she Ibrahim ya wala mi kun ni so asa majmu su da cika ni ga mai yana ciki ga yake kai Idan da ne ke sunna ji kaza kaza ne eh wo sai eh ware an go shi ga ala da ya eh ga na ga da ta go jijjena nga ala da ya bugo yen ni ga ẹ̀bọ́gọ́ wọ́n yìí nà sí àwọn haka, káká nga wa ga ne kika sai dubu agan zuwa ji kaza kan gowa in gaggam in ga awon ajin gaskiya ga gani ni nga da crisis ba aje na mana ye disko ye ga democratic amma ke shirye shari'a musulunci yi kare. Zai wali zai rayu, zai ra'iyo kashi fi makasu da ya shari'a sai musulunci shi kaza kaza adi na ji jeje dina madina yi ka yi na ngole ba sai da shafi ya ne wayan nan ji so masu yamman sai ya zuci kada ne ci gwana wallahi kuje ne ula kunshi umuji dawa umuwu katun muji forobe tunguri a waya fiye kun ga san yamin ya dizi da ya guza nuna ci ci haibu ta ci ta goyo so ci fiki ci mini yi ne kan mu ci abu yi biki ci ya bai biki ya wuri yamin yadda na wakil da kada dokuwa na hadisi gusa musulun da kada dokuwa ne yadda na wasu da ba da tsare ba da hana ma malai ta cikin da yake yin gusto na kawai da karun kan so kawai ga ka ji sun lauki ko sai ku tarbi ban ka kan sun da ji sun ce ya ne na ji ni ni sai ba ji ko su da dan dole ni ji maka tani joda amma enough is enough after 21 May 2011 domin sai lozu a nan na don tun ƙarfi yana ku? ci gaman ƙungoyi yi jiye ne ya aje mu tsakani annaki wani su ba ce wani ya ga su lati sati ya za su ibrahim ya je falalu da nan da mai je cikin na sunan sai ga wuta nan ka zuta nan da ni zuwa na biya da turu amma ni ne wa na biyu suna na biyu dana suna zami shi dana fa maka dana fa lamadina dana alama ga ne wa na biyu madana fi ya ji buru gun hau ya wuri yana ji gane ja amma shi ya wali a kudin kusan ki sifafin ya wuri yawo ki marati gun ya wuri yawo ki kaza kaza ji maka ne fi ja amma ki shari'a musulunci ki mai mafasu ne shari'a musulunci kuma shari'a musulunci promoting idan ne biya shan gane a wuri ji gani wanzu fare su biyu jinin jiriya amma ta azkaru ne ka da ne kuma na azkaru ne ne biya shan gane ya tun na ji zalin fi zai ne jin gane ya cikin musulunci wa bai rushe ce wani gwani lizu democracy da voting kafiri lu da wajen musulunci a musulunci duniya amma ti musulunci wa gani bi shali no e gogo ngoyi le ne ji balance ani ni ko ile ki o ji ko tira ba ni ni e bo ti jo ko me ta ya ga e wa no ta aga ko la si ga aga ta ti wo le ku ta du iya e ma ni jiki society da dane ne ya jiki ya problem ye society so yi ka ce ba da yi ko ya sa ki kala na fa ba ne ci da yi ci ne ku da yi so ne ci ba ne ki she music ki ki film ji film ni ko ti ne ba ne wani society dole ke da ja ya ga cin ne ko ne sai shi ba ke su sai tarbiyyar gidi kan gishi ke sai ya tabiya gushi a movement na mishan je jifi kirmi tuyo baya baki bo alaka sha kwashe mishan ne mi da sosa mai manta je problem ya kasu ya bugan goya mai ya difo ke lokaci na gaji shi da wuta shi mai ma ya ji makanta focus ko gani tashi ne ji sai na zuwa ya ce da wani tashi wo shi daga ga wani bane ji mukan ta shi tare ci ne ba wala ka tun dana mace goyi man ne fi bi da wannan a gube man da ne fi ke shi da ciwo ne fone mi ta tare daga bango su gan ne wa ko face su face ya mai yake ci da ko mai ta tuji ita ce ya man labari gan ni nan nan yi je lecture da ci ki eh, ku ta ko so markazo que tinha que ter pessoas que tinham se organizado, que que lá de cheba, eu tive no documento de recorde, eu tinha a minha esqueci de chegar quando não, a minha também a gente já ia agir, enlightenment, a diga eu tinha que tinha um beijo da tia se caiu o dia o dia olha que a gente não Karare mu je wai shike Islam ga kaza fata bun ba ga kaza fata da kaza kaza shi ke zama shi amma ya buƙaci da gugun. Ina misali wuce ma

sai ke waza da suna ji eji to na ta eji tun waya wai abu ne no kasa ta je wangi wato ga ji mutaka kun ga kun ta ji ka shi da bale da kusura ne buga wala mu yayan mu kada ya ta duniya ga ga ina na da gyara mu zaman ce da bukata ba da shi ne shi yau kafin shi ya fi yi shi ga mai da makanci ga mai da makanci ga mai da makanci ta ce na ziyara lo ba o kuli ke o jiya ziyara o ni o di kan fi ziyara bu ya college ko o ma da ke mun ne shi an ya da an ya da an ya da yan na shi da lamarin ne bu ga ke me ya a shi a the end mun ta ga ne ga insha Allah an wa ga ne shi ga ta tanan kuma kun goyi bi ban ne shi ya ci da ga ne shi biyi amali mai ci waye nan ya bugon mutum kawai yin rango ci lokacin wuce nan mutum mala anda tekun mala anda yana zakari kawai mala sulemanu ga manyan sa ga yanzu kawai da su beru ga manyan ga yanzu kawai ya ba jigi ya ba jigi an ba jiki ne yanci nan ba ci zan da ci ya nima ku ya zan da ci ka ta ci da gona liman amma malam kabir ni malam kabir jore mai to zan da jore amma ya zashi bene mun ya malam kabir yau ga malam kabir su da wuyu wuwa kaji malam kabir ga na alima wa ma alima waje ilahu sai ilahu sai shi mashi gofa kana mishita mambo mana katika chukua leo kuma kilo mana kabiru fedi wallahi da ni manyo mana kabiru ka transfer ku ko wani islami lo tulen chore mayuyi da kan ne shi biye basira boko basira da biye shi ko shara ko ne aje wani kawo ya rage jibu an da ciyiri yin na mi kai rana yan wani da ci fiye kuma muka hudu ya yi ya taso da nufin wuce fara aje wani kawo da jibu an da ci mi kai jika shawara min da ci bena mi ce da shi sitin wuce wani mi ci su a shiga yawa ga a shawara na shi lai ba da su alama da kyau alama da kuma yin shafi mini to mi ci na ci na su kan gani da mamadu wasa sani ta kamini kan gani ta da wuce don yayin wuce ci shawara na ci kai na addition to this

milali effectiveness ya gyara ndoro to that effect mo mo gyara ndoro mo fe ji kiyo mo fe loni mo fe gama ne gama ya ka ya na ajiru ni ajizo ni amma ye wa be ya ka se su fut na almai kali kala ri ta na wa ci na ni imani wajibi da fun kiyo zikali ta tun so mi ga mutu amma ya juye ba ta to bana Allah ne su nayi ne ji maka ta Muhammad Imam Muhammad Imam ci ji maka ne muku bizna ngaji shirayo mo fe lo ma tla ka juzuru da zuru su ji ci ji ka to ta fatla al mai from 3 October 2011 to 4 2011 ko fe juma for 7th October 2011 yana kilo talimu ji amma mi sai di ko kabwa mi shi kimbo malam bai wace dai gini gan malam wace lo malam wace malam ma bi ne mi ga na ce din ta sabo na sai din sai cikin go eh ya la mi kin ne kata ko e for 9 october 2017 man suleiman inda zukuri den babu a katani shi ya labari su ba lambar waya a labari a yadda muhammadu ka ce shi ne kani shi tali mafi shi kawo wani gadi mu cewa ga yamma ne tare na filin su kawo wani a ga kilo mi na ji damuwa ga ni na kasu na malai sa din je je force yanda malamin mu ne ba mu da cikin tali ya ga mutum da tali amma ga mi filin ta kawo ki mu ci ce bi shi kanga ta kila ne mi da shi ko ga ne shi ga ga shi ne malamin yu yanga zan ta buyo cikin efu a suru fe 22 october 2011 yi nan sun ma ji shi nan gama ji wani ikon da kamun gaskiya ne suna shi ajiye ilawun yi da a kuma ta lungunan kuma ina yaji kanga to shi bi mu ne kafin halin mai na kila ka ne ya zo ka ne ya zo da biyan ya ta yanyo gaba ga to shi sai zubairu biye da funkaci zubairu kifin na sanci ce da funkacin gan kafin yana bani ne wuce abuwan nana alawa kan kashin wa maba ne kama ma majaje ya wuce ati wuce faga ba so alhamdulillah mun fono to ale ga ga ga wuce ganin na zuwa fono ya kafi shi kiyo ko zo ẹni ṣe àlàlámọ̀lú lé gbọ́nà náà sí wájìmí túnmọ̀ túnmọ̀ kírírí ọmọ mẹ́ta fi fìdílà túnmọ̀ ó ṣe ń gomi túnmọ̀ ẹmọ fari daura markas ji daura 9 october 7 sibi 14 to 2011 magba fatawayen ladinatu da'ima no ji kiyo ɗaya ki gama ya zai ne ka ne ka fi wallahi amma ina ku ya shi da ba wajen buwa wajen buwa ko me ga ga nan man da na ji dai ya ta alawa a ga wani contradict ma wai na na sumaru suna nan inda lafi ta ta fi ne isman jinin وقالك بكل اسم ولك da muka kashe su ne nike ke zuwa ne, da shi da kalalu goye fashi Jami'a suna suna A shaira jaga suna su fata, ta ji su da. na mbandoro mini kusubu ya akida kwa kutoa tusune ni kati ngama ya ngama ya lao ene kike kane jitia sifatu kuganalwa amma mi dai mi dai yusin ga ne mashuwan nan dai sai ga wannan ibnu qayyim da da fawaidi wa ga ga Allahu kun asil usule sun fata ni ma'ana sun Allahu ne da ni da da wannan ya walillahi la sunna fad'u biyabo wala ji ganewa ga ar-rahman min asma'illah ar-rahim min asma'illah al-qudus min asma'illah al-salam min asma'illah amma wa ga allah min asma'ir rahmana mo le me to je di kan e do ata me le ko ke yi na ga ji e ti mo ta ga ga unjo Okay. wata da na shida ina da mayan sun na yi fi zamani na yi wuce wata na shida ne ganje gwani a cikin goga tsaye na da mayan sun na yi fi goyon zamani na yi linkin sun na yi kayi na wani ga gaggaba ni wa mace da lili da mayan sun na yi wato ala da mayan waga a yau ne da lili kayi wato ala da mayan waga a yau misali ke a shi mamman nasu biya da alkani nan ko ibn bazi ko usaimini ko rabiu wani manye ko ta musu zani ba kamar yayi daji ba zani da manyan sunna yayo zamani zanne shi mai linki da ya kanji a mai bayani a kidai amma da ne duka kunna ya ice ta bayani go shi a sai da kuma ya shi kuma salan kai ya zanne ya yi kire ya da jenji gina ne ko problem wa wa ya da tsaye da na da da da na wani ma ga na da na

to jama'a musulmi ji wasu bayani ne da sun lashe na milega bayani wani zandun da na so shaka bai bawina milega kuke hmm. bayani yo na goye kenan sai zai munafin shi adan ya gumu na amma zandun da na ibe bayacin shi ne ga wangi kudi mu zabzaba na milega bayani na kuke bana ba wata mutuna fa ya zama munafiki da cikin dandawa wallahi tallahi Allah ibn Ubay ibn Salul mun shi bura na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aya Qur'an sai cikin tuna wa yuka jama'i muji akida na wani ne. ma daga kashi wa gashi da juma ku ji ga wa in yakulu tasma li qawlihim ka annahu khushubun musannada kullu sayhatin alaihim hum al-adu فاحذرهم masu karkashin ayan na nasiru sadi su ke rubuto shugunyo ga maki na tsawatu laya wani lamari kyawa ga maki na to a sona so da muci jama'a musulmi shi gila ya gbin ta wa gaske za ban don da wadana yi galugo ya kan yagban da munafinci da yi gwa da galugo ma tasubanci jigen nan jinuca jinuca sun zamane ziyo zamane bur wato al'imamu shafi yin na ji faruwa yun gai muhammad ne idriso na ileje a yara ta beguni na shi ji faruwa yawon al'imam malik manyan wuyo re manyan wuyo amma sai gife da ji tasubanci da al'imam maliki har tuku bana don wajibu ga ga kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga kala malik kun ta fita e kiti go kiti al'amarin nan cikin khilafu malik cikin na malik cikin bayan fatawu jo bi masala da cikin nan mu kwaye kan ta fi ne ngan mu kwaye kan sai lati awon yan ko kibo mayan wuro mu ji ka biyu fartuku bana guje suna gube yi masu ustazi wawo ustazi misali imam malika oh, zai fakanga imam malika mai kawo amma an ga gali tafi na ya kuma ta su sun ci cike na zawangi sai da jiko na goro a ci na waga ga bayan annabi gana ga waga ba yi malika ya lobe amma muga littafin na latiya an li wajhillah saman yin na dabi na ga ja laka kai gi makanta yin na dabi na ga ja laka kana wa sai zamanin ga shi wo le ga wata basira ya alama na wa gana fe vona muga lo ba ya jahili shi ya zai shi ke gando shi na wasu so ba gari ba ga kin zanna ta ya socho zanna ya kaso kuma wata shi ne bo kashi asiba na ce abdullahi shi ne kai salul nan wani wago cin wiwi jo soko ibn hadda yake wacce wace wace kawo bana wallahi tallahi galle ga munafinci waye ga da manje ko sha almajiri jo ko ga gangwa ma wallahi so ci ga wata ni so guba na wake ta sana ci ta ya bai ci ta zawan gijo na wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu kanu mu'mini ki so so cire zan ci aljanna lawa nare ko ga gigun gigun za ki kijire ko min wari ya man don da gigun gikishi gigun za ki kijire gigun sahaba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imamu Abu Hanifa man ku ya dini bo amma shi ke shefa matsalan imani wani man man yayi shi ka ka ka sai din inkariya da mutu na lona man ku ya dini maza bidda gwana dawu gani ba fiki wugami ba akwai abu hanifa na ya latu ma tuman nga tawo ma bai gaskiya ga tana ki dole ba na cewa ba ga na dai wanke za ki kiyaye kan dole gige kan ji dai malli ci loba so ce wai ka so ci da tawo na dai gige yau, ji ku kare wala fiyo da taciya za ki na naja kuma wajen wajenna li aqdihin min ahad na sai da taciya ba da dajo ma age ko walakin na kasar nas la ya lamun la ya filin washe kurkan ciwo ga soca ta wayo jini yawai ba ta mu zabzabi ta bu na waga yin shehu kan ciki wa ga ci matsalan na bu amma ga waga gaskiya na jin kuma da sun na amma the same person ne ga za da gi kan ciwo ake yin yawa kila na ta ya soca Gashi mazai wani gaga wani tuz madana, wasu adda gaskiya na wani ọkùnrin tí ó da ilé tí ilẹ̀ ìbàdàn tí ó ti tí ó ti nígbà ilé bàwọ́ bàbá wùlọ ìlera ní fi ya gbẹngẹ́ ìlú tí ó ti iná ta'ala da bayani gida wannan. Sannan kan da an duka shaɗa Allah ilaha illa anta أستشهد وأتوب عشان كده الفيديو كيف يبقى نتبلو سنكم ملاحظة فإن شاء الله تعالى we continue with it from tomorrow maybe surprise إن شاء الله and then ìjábọ̀ káfẹ́ tó bá ń tukú òjò surprise ń ṣùgbọ́n àjọ òjò ìgbàgbé travel lórí ìlú سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته